بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذ دونه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirinsa na safe zagaye na farko a jerin shirye mu na kowace rana. Da farko kamar kullum muna dauke da labaran duniya kafin kuma daga bisani mu zo muku da ragowar shirye-shiryen da muke dauke da da suka hada da duniyar mu a yau. Muryoyin ku masu saurare mu leƙa Iran da kuma Afirka a yau. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu.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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar haban a cikin shirin namuna wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu su rahotanni daga najeriya na cewa an cito wasu daga cikin ɗaliban jami'ar gusau waɗanda aka sace shugaban majalisar sojin ƙasar sudan ya ce rikicin ƙasar ka iya mummunar illa ga wasu ƙasashe na daban an gudanar da zaman tattaunawa a tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen rasha iran turkiya akan batun ƙasar syria yanzu kuma ga labaran da ke dake wasu rahotanni na cewa an ceto shida daga cikin ɗaliban jami'ar tarayya da ke gusau a jihar zamfara waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su wata majalisar ce ta tabbatar da hakan biyo bayan farmakin da 'yan bindigan suka kai a yankin sabon gida da ke karamar hukumar bungudu rahotanni sun tabbatar da cewa 'yan bindigar waɗanda suka isa unguwar sabon gida da tsakar dare su riƙa harbe-harben bindiga kafin su yi awon gaba da ɗaliban jami'an hulɗa da jama'a na jami'ar umar usman ya tabbatar da faruwar wannan lamari sai dai bai bayyana adadin ɗalibai da aka yi garkuwa da su ba a lokacin sai dai gwamnatin jihar zamfara da ta tabbatar da cewa ɗalibai talatin da biyar ne 'yan ta'adda suke awon gaba da su kamfanin dalancin labaran reuters ya ambato wani jami'in gwamnatin jihar ta zamfara yana tabbatar da sashi ɗaliban a wasu uku daga cikin ɗakunan kwana na ɗalibai kafin asabahin ranar juma'a wani dai shine adadi mafi yawa na ɗalibai wanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a lokaci guda a wannan shekara wata maje kuma ta tabbatar da cewa maharan sun yi musarauta da sojoji amma da haka sun tafi da ɗaliban da suka sace zamfara ta ɗaya daga cikin jihohi waɗanda suka fi fuskantar matsala ta ayyukan 'yan ta'adda da kuma garkuwa da mutane da ake domin karɓar kudaden fansa da kuwa a cikin watan fabrairun shekarar ta 2021 'yan bindiga sun shiga makarantar sakandare ta ggss gebe da ke jihar ta zamfara inda suka sace ɗalibai 317 ministocin harkokin wajen kasashen rasha turkiya da iran sun gudanar da zaman taro a kan batun kasar syria ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta bayyana a cikin wata sanarwa bayan taron da aka yi a jiya juma'a cewa an yi musayar ayoyi masu zurfi dangane da halin da ake cike a kasar syria da kuma irin matakan da bangarorin astana suke dauka na warware rikicin kasar ta syria wanda suka hada da kasar rashan da kuma iran gami da turkiyya sanarwar ta ci gaba da cewa a cikin wannan yanayi an jaddada matsayin farko na tattaunawar astana da kuma kokarin da kasashen uku suke yi na samun tabbaci da kuma kwarin gwiwa wajen aiwatar da abubuwan da aka iya cimmawa bisa zimmar ganin an samu zaman lafiya mai dorewa a kasar syria shugaban majalisar sojan kasar sudan ya bayyana cewa rikicin da yake faruwa a kasar zai iya babbar illa ga wasu kasashe na daban abdulfatah burhan ya bayyana hakan ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a babban zauren majalisar ɗinkin duniya a babban taron da ake gudanarwa karo na 78 abdulfatah burhan ya bayyana cewa halin da ake cike a ƙasar sudan idan ya ci gaba a haka zai iya bulla zuwa wasu ƙasashe kuma zai mummunan lahani ta fuskacin tsaro ga waɗannan ƙasashe inda bayyana cewa ya zama wajibi ga dukkanin ƙasashen duniya musamman ma dai majalisar ɗinkin duniya sauke na wanda ya rataya a kansu wajen tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan matsala sannan kuma ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da sanya ƙungiyar rsf a matsayin ƙungiyar ta'addanci da ke zarginta da aikata laifuka na yaƙi da kuma cutar da fararen hula to jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio tehran shugaban mulkin sojan ƙasar gini mamadi dumbaya ya shaida wa taron majalisar ɗinkin duniya cewa tsarin demokuraɗiyya na ƙasashen yammacin duniya baya aiki ga ƙasashen nahiyar afirka domin kowa a cewarsa tsari ne wanda baya kiyaye adalci da kuma haƙƙoƙi na al'ummomi shugaban mulkin sojan na ƙasar gini ya bayyana cewa ƙasashen afirka ƙasashe ne masu tarin arziki wanda allah ya huwace musu wanda kuma kasashen yammacin duniya suna amfani da karfin bindiga domin yin abin da ya kira kwace ko kuma fashe na ɗimbin arziki da allah ya hawa cewa al'ummar afirka ya bayyana cewa har kullum kasashen yammacin duniya suna hankoron bayyana kansu a matsayin masu bin tsarin dimokuraɗiyya da kuma adalci wanda kuma a lokacin da batun ya zo kan afirka ayyukan su saɓanin haka ne da bayyana cewa kasashen afirka kasashe ne masu 'yanci da ba za su taɓa komawa ƙarƙashin mulkin mallaka ko kuma bauta ta ƙasashen yammacin duniya ba to a ɓangaren wasanni kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar argentina tana ci gaba da zama a mataki na ɗaya a jadawalin hukumar wasannin ƙwallon kafa ta duniya wato fifa tsakanin ƙwallon kafan na duniya wato argentina sun kara matsayinsu na ɗaya a jirin ƙasashen da suka fi ƙarfi a fagen ƙwallon ƙafa a duniya cikin jiran kasashen da hukumar ta fifa ta fitar a ranar alhamis ɗin ta gabata ta nuna cewa kasashe biyar na farko suna nan akan matsayinsu ba su sauya ba argentina wadda ta tsike brazil daga matsayinta na farko a jadawalin fifa a watan afrilu ta ci gaba da zama akan wannan matsayi bayan ta doke ecuador da bolivia a wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a cikin shekara ta 2026 to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to a gaida abdullahi salihu usman katsina ɗauke da labaran duniyar To kuma za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a babban shafinmu na intanet hausa tv.com To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci wanda suka shafi tattalin arziki, siyasa, zamantakewa da sauransu a duniya. sannan mu yi masu ƙarin bayani idan kuma akwai lokaci sai mu ji ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da taron g77 da kuma china wanda aka gudanar a birnin habana na kasar cuba da kuma tasirinsa wajen fitar da kasar ta cuba daga takunkuman tattalin arziki da bai da ita saniyar ware wanda gwamnatocin amurka da suka shuɗe kimanin shekaru 60 da suka gabata suka yi mata kuma wannan taron ya nuna cewa da gaske harkokin siyasa a duniya na sauyawa a ranar 15 da kuma 16 na watan satumba da muke ciki ne dai kasar cuba a karon farko ta shirya taron kasashe masu tasowa wanda aka fi sanin su da g77 game da kasar china a birnin habana babban birnin kasar ta cuba kafin haka dai a cikin watan janairun wannan shekarar ne dai kasar cuba ta amince ta shirya wannan taron a wani taro a kasar pakistan a ranar 15 ga watan janairun shekara ta 2023 taron na kwanaki biyu dai wato 15 da kuma 16 ga watan satumba ya sami halattar wakilai daga kasashe 134 a duniya daga ciki akwai shugabannin kasashe 30 ko kuma shugabannin gwamnatoci a nan an gudanar da taron ne 'yan kwanaki kafin a fara babban taron shekara-shekara ta majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na ƙasar amurka shugabannin ƙasashen brazil lula da silva venezuela nicolas maduro colombia gustavo petro mozambique philip Nyusi, argentina alberto fernandez palestino mahmud abbas angola joao lorenco vietnam mataimakin firayim ministan ƙasar wato tran hong ha da sauransu na daga cikin shugabannin kasashe masu tasowa da kuma na kudancin duniya da suka halarci taron na habana an kafa kungiyar g77 ne a shekara 1964 kuma kasar rasha wato tare soviet a lokacin tana daga cikin manya-manyan kasashen duniya wanda suke goyon bayan wannan kungiyar saboda samun ci gaba a kimiyya da fasaha a wa'annan kasashe da kuma kawo ci gaba na zamani a cikinsu kasar cuba dai ta shiga ƙungiyar ne a shekarar 1971 kuma a karon farko take shirya taron wannan ƙungiyar a shugabancin karɓa-karɓa da suke yi a cikin ƙungiyar. shugaban kasar cuba dai miguel diaz canel a jawabin bude taron na g77 a ranar 15 ga watan satumba ya bayyana cewa kasar cuba ta sami damar fara takunkuman tattalin arzikin da kasar amurka ta dorawa kasar fiye da shekaru 60 da suka gabata sannan a jawabin da ya gabata a lokacin da yake tarbar shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi na kasar iran wanda ya kai wa kasar ziyara a cikin watan yunin da ya gabata diaz canel ya ce kasar cuba iran venezuela da nicaragua na daga cikin kasashen duniya da suka yi, ta fama da takunkuman tattalin arziki na kasashen yamma musamman amurka saboda su ta neman 'yanci da zama kasa mai neman cin gashin kanta har ila yau diaz canel ya yi kira ga manya-manyan ƙungiyoyi da hukumomi na majalisar ɗinkin duniya da su yi aiki da wa'annan ƙasashe don kawo ci gaba na zamani a cikinsu da kuma tabbatar da cewa an sami shimma moriyar manya-manyan hukumomi na majalisar ɗinkin duniya wanda aka kafa su da manufofin irin ta kungiyar G77 da China. Har ila yau babban sakatar majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres a jawabin da ya gabatar a taron ya bayyana muhimmancin kungiyar ta G77 ya kuma kara da cewa an kafa hukumomi da dama a majalisar ɗinkin duniya don cimma manufofi irin waɗanda ƙungiyar ta g77 take da su ya kuma buƙaci haɗin kai daga membobin ƙungiyar ta g77 da china don ganin ƙasashe masu tasowa sun fita daga cikin halin da suke ciki sun kuma kama hanyar ci gaba da kuma wayewa na zamani. a nashi bangaren wakilin kasar china a taron g77 a havana ta shekara ta 2023 lizi ya bayyana cewa kasar china kasa ce mai tasowa mafi girma a duniya kuma a ɗabi'a ce tana tare da ƙasashen duniya na kudu kuma ƙasar china a shirye take ta yi aiki da ƙasar cuba da kuma sauran ƙasashen duniya ta kudu don samun ci gaba a wa'annan ƙasashe da kuma ƙasar china musamman a daidai wannan lokacin da ake samun sauyi a cikin harkokin siyasa da tattalin arziki a ƙasashen duniya taron g77 da china dai ta shekara ta 2023 yana da matukar muhimmanci ga kasar cuba musamman ganin tun da ta shiga kungiyar ta G77 a shekarar 1971 wannan shine karon farko da take daukar nauyin taron kungiyar kuma a matsayinta na kasa wacce ƙasar amurka ta ɗora wa takunkumin tattalin arziki har na tsawon shekaru fiye da 60 wannan wata dama ce ta mu'amala da sauran ƙasashen duniya wanda zai rage raɗaɗin takunkuman da amurka ta ɗora wa ƙasar na tsawon lokaci banda haka dai kasashen kungiyar g77 da china wa'anda suke da kashi 80 cikin 100 na yawan mutane a duniya kuma kashi biyu bisa uku na kasashe membobi a majalisar ɗinkin duniya suna da ra'ayin wato ci gaba tare a tsakanin kasashen duniya da kuma ƙungiyar. a tsakanin kasashen ƙungiyar sannan yawan su zai ba su damar samun abubuwan da suke bukata na ci gaba a shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da kuma raya tattalin arzikin kasashe masu tasowa a jawabin da ya gabatar a taron brics karo na goma sha biyar wanda aka gudanar a ranar 24 ga watan agustan shekara ta 2023 a birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu shugaba diaz canel a matsayin bako a matsayin bako a kungiya a matsayin bako a taron kungiyar ya bayyana cewa kasashen yamma wanda suka ci gaba sun <clears throat> sun tsara sun tsara shirinsu na ci gaba ne ga kasashen duniya ta yadda wato ta yadda suka ware kasashen kudu wanda ya sa ba wanda ba kasar ta ba wata ƙasa da ta sami ci gaba sai wa'annan kasashen da suke mu'amala da su musamman kasar amurka don haka daga ƙarshe masana suna ganin taron g77 da china wanda aka gudanar a birnin havana na ƙasar cuba yana da matukar muhimmanci ga ƙasar don mai yiwuwa ya zama mabuɗi ga ƙasar ta cuba da sauran ƙasashen duniya ta kudu ƙasashe duniya ta kudu na fara samun ci gaba na zamani tare da dogaro da kawo kansu to madala masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To kada a yi nisa don kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh gidan rediyo ta yaran jamhuriyar musulunci yana muku fatan alkhairi da fatan ana ci gaba da hutun karshen mako lafiya mai magana naku lawali dan hassan fulani daga nan jihar zamfara tarayyar najeriya sannan amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa ta da fatan alkhairi zuwa ga yan uwa da abokan arziki musamman ya hassan barka da iyalanka da sauran yan uwa da abokan arziki duka ina ma kowa fatan alkhairi Allah ya bar zumunci na gode sosai assalamu alaikum sashen Hausa na yaran muryar jamhuriyar musulunci magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai kamar yadda kuke ba mu dama na faɗin albarkacin bakin mu daga shiga shan ƙarshen mako ina so kuma dama ni da shiga shi da farko akwai wannan wakilin shirin Hassan Barka da ma'aikatan radio Tehran baki ɗaya akwai shi madatai shugaba Ilai Mai da Shai Garkin Dora akwai Hassan Alhaji Umar

akwai Mamman Sando da Ciwanza akwai Mamman Salisu Dozman shugaba na masu kira sauran radio na Afirka Reshen Jihar da Magaram akwai shugaban Rami Aski akwai Abdulaziz Kwezi akwai Mamman Salisu ba zan manta da Murtala Amiti ba kiran da abu Abdurrahman Abdul Kibiya Usaini Star kasuwar kwalliya akwai Kabiru Sula Usman mai sai da kayan gine bakin tarasa da Magaram akwai Ilyas Yakuba Digawa Itaskido akwai Tashin Gotiri akwai mai aski na Barzaka akwai Baba Gambo Tumniya Baba Lefi akwai Sa'idu Mai Shayi Kanyi Garda da mustapha aladin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Ina muku barka da safiya da fatan kun tashi lafiya. mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusan lokal nan magani a tarayyar najeriya ma mataimakin masu kira sauran radio afirka ina so ku ba da dama domin na miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban wannan shiri wato malam hassan da kai da ma'aikatan gaba baki ina kuma gaida alkasin baba agadas shugaban kungiyar masu kira sauraro radio afirka kuma ina gaida alkasar niger ina gaida sama maɗartai da magaran ina gaida ya mai aski ba da raka ina gaida rabe da sarkin aski kuma ina gaida rabi'u adamu shushana ina gaida sule burma wato mazaunin kasar libya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar saurayi biyoyi kusa barkan da wuni barka da warhaka to ga gaisuwa ta na a yammacin wannan asabar ina gaida kowa da kowa a farkon lamba karshen lamba kamar baba ya zandar marshe dole ba na jin shi kwana biyu kuma yana cikin wannan guruf da to ina ma kowa fata alkhairi iliya mai kantin sha'i da rahama garkin daura barka da wuni ga mai magana naku muhammad yarima matasa gamari Assalamu alaikum wa katu sashen Hausa na Radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar muna godiya da irin dama da kuke ba muna tofa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci muna tuwa ƙwarya a yau na shigo ne dauke da sakonnin sada zumunci da farko ina gaida sai madattai da magaran babaye gambo da magaran kabiru sula usman bakin kason taransa da magaran huda muhammadu jakori haddabi mai kwamfuta nazifi ibrahim tsoho mai albarka niyame shutu tayar agades alkasun baba liman ahar agades samariya haruna idris mazamni kasar libya daga karshe ina gaida daukacin al'ummar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jamhuriyar musulunci Radio Tehran mai magana Muhammad Lawan dan kwairo anguwar tudu jihar da magaram a wannan dama da kuke ba mu domin gaishe da yan uwa da abokanan arziki ina gaishe da abokina Yakuba mai aski ba da raka e da kuma Hassan alhaji umar babaye siniya garin noma babaye gambo a tumniya da kuma usman maidala bausheri da kuma mamman sani dauda cinwaza da sani da'u aliska tsatsin burin mai magana muhammad lawan dan kwairo anguwar jihar da magaram salamu alaikum radio da magana abdullahi haruna su da kuma kuma da local government yobe state a tarayyar nigeria a amsakon gaisuwa na na yau zai fara ne da baban diman bandi a jamhuriyar nijar da umar ari bade abadan da yawala sani ta kai da yahaya danno azare da mutaka mtk shawu da baban gidan buba facewa ta kai da abakar kawo girgir da adam a adam gasho da hussein wata karasa da baba gana alhaji nociya wata da dan ladi siniya wacce kal da a umar siyasai albasu da abubakar salo a mai fataskum tare da fatan alkhairi ina makowa da kowa fatan alkhairi tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOE Hausa ta Hiran. Mai magana shi ta tayar da ganin a gadar jamhuriyar Nijar. Muna godiya dangance da damar da ke ba mu a ƙarshen mako muna gaisa da shakonin da shan mu zuwa ɗan wa da abin arziki. Da farko ina gaida abokina Sami su Madatte da ke jihar da magara akwai su Madatte akwai Yaku mai aski madaraka na cikin jihar da magara ina mai fata alheri akwai rabu mai aski na cikin jihar da magara ina mai fata alheri akwai barezi Ilyas da ke nan Daga birnin Agas na mai fata alheri akwai Baba Shafi ya Miyaci akwai buka Roga Roga akwai Alkasim Babal Ahad shugaba ne na masu kira da saurare ta ƙasa na Afirka baki ɗaya. na mai fata alheri akwai mataimakin sa da ke tarayyar Nijeriya Abdulmumin wato na mai fata alheri da dukkanin masu sauraron ku a daidai wannan lokaci da fatan duk kowa ya cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio BOH mai albarka. mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran albarkacin ranar juma'a ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida asan alhaji umar ina gaida mashirin shirin na asan barka ina gaida yan uwa wanda suke nigeria ina gaida yan uwa wanda suke a libya ina gaida yan uwa wanda suke agadas ina gaida yan uwa wanda suke a yamai ina gaida kowa da kowa da ke gidan ina yi wa kowa fatan alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh barakatuhu radio iran radio na addinin musulunci mai muku magana abdulaziz malam nafi wanda aka sani da prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger to gaskiya muna jin daɗi sa damar da kuke bamu muke gaida yan uwa da amina arziki ba zai mata wata na san barka ina gaida ka tare da abokanin aikin ka da iyalan gidanka aboki nasiru dan minista ina gaida ka daga nan a ƙasar libya shugaba rabe mai aski jina ta musamman zuwa a gare ka alisalisu sani alihu maharazu da ake cewa dj alisto a nan birnin da magaram dozuman taksima to ina jinjina ma alkasim agadez ina jinjina ma ɗari bisa ɗari murtala ɗan ƙwairo jinjina ta musamman zuwa a gare ka aboki na lawali luwaye jinjina ta musamman zuwa a gare ka daga nan mutsin kai a jihar da magaram ina gaida musa da masu kwansin shugaba ne na kulab gabaki ɗaya na jihar da magaram da kewaye ina gaida shi tare da abokanin aikin shi gabaki ɗaya Aboki na manaja mai kabu kabu a nan bakin tashar ta birnin da magaram na loli jamburu shugaba na aminci radio liberty ba zan manta da kai ba ina gaida abokaina na garin unguwa dan uwa ɓauren mai hoshe tare da rabi da garin yarra Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu wacce jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Suleiman ta Alhaji Ibrahim wanda aka yi sani da Suleiman dan minista dan Nijar mazaunin birnin Sabha kasar Libya. Muna matukar godiya da dama da ake bamu kowane karshen mako domin mika sakonnin gashe-gashen mu da yan uwa da abokanan arziki. A gaida mini Sani Da'u Alaska tsatsun burum akwai Hassan Alhaji umar da magarin jamhuriyar Nijar akwai Tasi Ungotur, akwai Situ Tayar Agadas, akwai Alkasim Baba Liman Agadas, akwai Yakubu Mai Aski ba da raka Tasi Ungotur, akwai Baba ya Yasini, akwai Baba ya Gambo, akwai uzuri Abdulaziz mai watsa labarai a kungiya ta masu kira da sauran radio, akwai Mama Sani Umar TV gaskiya da karshe ina gaida dukkanin al'umma musulmi na faɗin duniya gabaki daya ku tashi lafiya Suleiman dan minista. Sashen Hausa gidan Radio Tehran Musulunci mai magana Habubula zangonan Samagala jihar da magaran jamhuriyar Nijar. Barka da wuni barka da war haka. Da yake dai muna karshen mako na hilin gaishe gaishe da farko dai yana gada shugaban shirin Hassan Barka akwai shugaban Raba mai aski akwai zuman Takasimo to hawa musu mai dan kuka akwai Frezi Abdulazizu akwai Tasu Ungo Tudu akwai Yakubu mai aski ba da raka Audu Lamana Idi Kore Abati Abe akwai na hadan Zanguna akwai Habu Ciyaman da kowa da kowa a tashi lafiya. Mai magana Habubula zangonan Samagala da magaran Nijar. tashi lafiya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Lajo Omar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka da yake muna karshen mako ne ina so ku bani dama zan mika sakonnin gaisuwa ga yan uwa da amina arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka ina gaida Hussein Lajo Omar wanda yake nan da Magaram ina gaida su madattai Sanusi madattai ina gaida Kabiru Sula Usman ina gaida Alkasum Baba Liman Ahar ina gaida Alkasum Kasimu wanda yake a Agadas ina gaida Abubakar Aja ina gaida Dozman Taxi Moto ina gaida Mamman Sani Dauda ina gaida Baba Lefe ina gaida Yabi mai kayan kwali ina gaida Isuhu mai gyaran salula Yahaya mai gyaran salula Isuhu mai gyaran salula wanda suke a babbar tashar da magaram ina gaida Kirimo mai sai da Wai salula wanda yake a babbar tashar da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen Hausa na radio Iran nagode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Rabe mai aski shugaba na kungiyar masu kiran da sarado jihar da magaram jamhuriyar Nijar. A mai kamun sakon gaisuwa ta na barka da karshen mako zuwa ga Abdulmumuni Wasiri wanda ke a nan jihar Zamfara. A mai kamun sakon gaisuwa ta zuwa ga yakuba mai aski da ke nan garin Badaraka. A gaida mana dukkanin mambobi na kulab da fada da kuma alsosiyasan da kuma gurfama wanda suke nan jihar da magaram da kewaye. A gaida mana Alkasim Baba wanda yake nan garin Aga agadas akwai alkasam taila wanda yake a can garin agadas muhammadu dan bare bari wanda yake a babban birnin niyamai a gaida mini dukkanin dukkanin al'umma wanda suke bibiye da wannan shirin mai albarka musamman dukkanin ma'aikata na sashen hausa mu da jamhuriyar musulunci ta iran a gaida mana tiyata na na sharifa akwai ihsan akwai muhammadu a gaida mana mai daki ta da dukkanin mambobinmu na kungiyar masu kira da radio na nan jihar makaram da kuma dukkanin mambobi na kungiyar masu kira da radio na sashen afirka gabaki su a duk inda suke a faɗin faɗin afirka assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci na iran da fatan an tashi lafiya gashi allah bin ya kawo mu juma'a wanda muke gaida yan uwa da abokan arziki suna na yabi mai kayan kwali a cikin babbar tashar da magaran jihar a cikin jamhuriyar niger na farko dai duka wanda yake cikin waɗin gidan ina gaida shi ina gaida mutanen mu yan jihar agaras da yan jihar difa da yan jihar tawa da yan jihar maradi da yan jihar yamai da yan jihar talabiri da yan jihar doso da yan jihar zandara kuma duka jihohi na cikin najeriya wanda muke jin murya wannan mutane sannan kowa da kowa ana gaida shi Assalamu alaikum Radio Tahira. Um, ina so ku bani dama in mika sakon gaisuwa ta da dade fatan alkhairi zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Da farko dai suna na um, Abdullahi Haruna Aiso Dallami daga ƙaramar hukumar Bad Local Government Yau a tarayyar Najeriya. To uh, sakon gaisuwa na farko zan mika ta ne zuwa ga Abubakar Kawu Girgir da Isa Lawan Girgir da Iyawala Sani ta kai da Mutaka MTK Shawu ta kai da biliyamin yusuf agwarmaji da yahaya da nazara da baban mamman da etc da dai sauransu ina makowa da kowa fatan alkhairi to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya Tokar da ya shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirinmu na safe. Yanzu kuma ga shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sauraron a cikin shirinmu na Muleka Iran. shirin da cinsa ya kawo muku bayanai game tarihin muhimman wurare na al'adu masu tsaron tarihi da ma wurare na addini sauran abubuwa masu cin hankali da ke nan kasar iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya da fatan masu sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. madalla yanzu kuma shiga cikin kwarai shirin a shirin namu ci gaban ya gabace shi ne a makon da ya gabata inda shirin ci gaban da ya gabace shi ne a baya inda ya fara muku bayani game da ranar waƙoƙin farisawa ko kuma ranar adabi ta ƙasa da kuma matsayin ustaz shahariyar a adabi na duniya idan masu wari suna biye da mu a shirin shirinmu na baya mun bayyana muku cewa ranar 18 ga watan satumba rana ce da aka keɓe ta don tunawa da zagawar ranar rasuwar ustaz shahariyar fitaccen masannin ilimin adabin farasanci kuma ranar adabin farasanci ta ƙasa a nan ƙasar iran a tsawon karnoni sabon adabin farisawa kuma ya kasance babban yaren al'adu a yammacin asiya ta tsakiya a yankin da kuma yankin indiya da kuma turkiya Waƙa ta kasance sanannen nau'in adabi a Iran har zuwa farkon karni na 21. Idan aka yi la'akari da halaye daban-daban na ƙasa, na ƙasa da ƙasa wajen bayyana waƙoƙi, da dama daga cikin makaranta waƙoƙi daban-daban sun ƙara inganta ƙa'idojin zamani da da nima yushij ya bullo da shi daga cikin manyan mawaƙan gargajiya na nan ƙasar iran akwai irin su umar khayyam da hafiz musamman sun yi fice a matsayin fitattun mutane daga tun a zamanin da wanda yau ake ganin su a matsayin mawakan zamani kuma mawakan zamani shariyar ɗan sayyid ismail ne wanda aka sani da suna mir aga masani ne kuma haziki shekarunsa na ƙuruciya sun zo daidai a lokacin zamantakewa da zamantakewa da siyasa na junju halin tsarin mulki wanda ya sa danginsa suka kawar zuwa yankunan karkara a matsayin matakan tsaro na rigakafi don haka ilimin shahariyar ya fara ne a maktab makarantar firamare ta gargajiya ga makarantar allo kenan sannan ta ci gaba a makarantar sannan ya ci gaba a makarantar talabiye a tabriz ya kuma karanci arabin larabci da farisanci tare da wani malami mai zaman kansa shekarunsa na makaranta a tabriz sun sa shi hulɗa da abokai abokan karatu da malamai an gane sha'awar eh, shahariyar ga waka tun yana karami yayin da yake karatun sakandare a tabriz waƙoƙinsa na farko sun fito a adabi a mujallar makaranta ƙarƙashin sunan alƙalami bahajat duk da cewa waƙar tasa ta yi salo iri-iri a tsawon rayuwarsa amma ya yi wasu daga cikin waƙoƙinsa da suka fi jin daɗin da suka fi sa shi jin daɗi a cikin salon gargajiya na gazali shahariyar ya wallafa littafinsa na farko na waƙoƙi a shekara ta 1929 tare da gabatarwar muhammad taƙi bahar sayyid nafisi da fajiman bakhtiyari hafiz ne ya ranja waƙoƙinsa shahariyar waƙarsa mai suna haidar babayi salam an ɗaukar ta a matsayin mafi kyawun waƙoƙi na zamani a cikin harshen azari kuma an yi ta cikin 'yan wasan kwaikwayo shahariyar ya rubuta nau'o'i daban-daban na baituka cikin hadda waƙoƙin ma'aurata shahararrun mawaƙa irin su ruhulla khaliki sun mayar da ayyukansa zuwa waƙa jagora ya bayyana shahariyar a matsayin mutumi mai gaskiya ƙasƙantar da kai kuma mutum mai kishin addini wanda baya son sanya waƙoƙinsa wanda baya son sanya waƙoƙinsa hidima ga masu riƙe da madafin iko a cikin al'umma hakanan kuma ya yi ishara da irin soyayyar shahariyar da kuma sadaukar da kai ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka waƙoƙin shahariyar akan amirul mu'minin imam ali bin abi talib alaihi salam da kuma kan jagoran shahidai ko kuma shugaban shahidai imam hussein bin ali alaihi salam bayan nasarar halin musulunci ta iran kuma shahriyar ya tsara wasu kasidu game da halin musulunci na iran da kuma yaban basij wato dakarun sa kai waɗanda suka saurakar da kai wajen da ayyukan kariya mai alfarma ba ta da wani tsammanin samun lara daga wurin wani ba atullahi imam hamna'i ya yi cewa waƙar shahariyar tana wakiltar fasahar ƙere-ƙere ta iran wacce ta sami damar yin ƙarfin ruhi da fasaha ta hanyar haɗa 'yanci ko kuma hanyar samar da 'yanci da addini da kuma tara waƙoƙi cikin harsunan farisawa da turkawa shahariyar ya shahara wajen baiwa ƙasar iran hidima har ma a duniya da duniya baki daya domin jigon waƙarsa ita ce hikima da ilimi inda ya bayyana shi a matsayin ɗaya daga cin waɗanda suka yi samu ci gaba wajen bunƙasa waƙoƙinsu wajen bunƙasa waƙoƙin farisawa na zamani to masu saurare gashi mun kwararo bayani amma lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a wani jikon domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama cikin koshin lafiya kuma an nake cewa ku biyo mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng domin jin sauran shirye-shirye da muke yadawa a huta lafiya a huta lafiya Shirin Muleka Iran kenan to kuma za mu kai ga shirin muna ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton yadda garin Darna da ke shiyar gabashin ƙasar Libya ya ƙara rikicewa ne sakamakon mummunan halin da al'umma suka shiga ciki bayan ambaliyar ruwa musamman katsewar hanyoyin sadarwa da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mai magana da yawun ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa mahukuntan gabashin ƙasar libya sun hana tawagar hukumomin ba da agaji da suke kan hanyarsu ta zuwa birnin derna domin taimakawa wajen tunkarar matsalar gugujewar madatsun ruwa biyu da kuma ambaliya shiga cikin birnin a lokaci guda kuma darna tana fuskantar katsewar hanyoyin sadarwa na wayar salula da kuma yanar gizo musamman bayan al'ummar birnin sun gudanar da zanga-zanga suna masu neman hukumomi da suke gabashin kasar da su ɗauki matakan tuhumar waɗanda suke da alhakin bullar bala'i a birnin sakamakon sakacinsu kamfanin sadarwar kasar ya danganta matsalar katsewar yanar gizo-gizo da hanyar wayar tarho da yankewar igiyoyin sadarwa na fiber optic sannan rahotanni sun ce ana maido da hanyoyin sadarwa a wasu lokuta a birnin nadarna cikin sa'o'i 24 a kowace rana tun bayan bullar ambaliyar ruwa a birnin yayin da hukumomi a lardin suka jaddada aniyarsu da gudanar da hidimar taimakawa waɗanda masifar ambaliyar ruwan ta shafa sannan a cikin wata sanarwa da kamfanin sadarwa ya fitar ya ce katsewar hanyoyin sadarwa zai yiwu ya samo asali ne daga wasu ayyukan ɓata gari da ake yi da gangan a ranar talatar da ta gabata al'ummar birnin derna ta gudanar da zanga-zanga inda take rera taken cewa mutane na son hamɓarar da majalisar dokokin ƙasar akila sale makiyin allah ne yana sace dukiyar al'umma da cin amana akwai buƙatar rataye shi a bainar jama'a a cikin wata sanarwa a madadin mazauna darna da aka karanta a yayin zanga-zangar masu zanga-zangar sun yi kira ga babban mai shigar da kara da ya gaggauta fitar da sakamakon binciken da yake yi kan dalilan bullar bala'in da ya abku a birnin darna da kuma ɗaukan matakan shari'a kan duk waɗanda suke da hannu wajen sakaci da haƙƙin da ya rataya a wuyarsu ko gudanar da sata da ta kai ga bullar wannan bala'i ba tare da rufawa wani mai laifi laifi asiri ba sannan wasu daga cikin masu zanga-zangar sun kona gidan magajin garin darna abdulmun'in algaifi tare da rira taken juyin juya halin libya cewa ba za a zubar da jinin shahidai a banza ba bayan zanga-zangar shugaban gwamnatin da aka nada a majalisar dokokin kasar ya sanar da rusa majalisar karamar hukumar dirna tare da bayar da umarnin bude bincike a cikinta kamar yadda rahotanni suka ruwaito wani abin da ya wurga shakku a zukatan al'ummar birnin darna da ma al'ummar kasar libya shine matakin da mahukuntan shiyar gabashin kasar suka dauka karkashin jagorancin manjo general khalifa haftar mai na neman 'yan jarida da suke birnin darna da su bar birnin ministan sufurin jiragen sama a gwamnatin da majalisar dokokin kasar ta nada ya yi nuni da cewa yawan 'yan jarida a birnin yana kawo rudani tare da kawo cikas ga ayyukan kungiyoyin agaji kafofin watsa labarai sun nuna tsananin fushinsu kan general halifa haftar da 'ya'yayensa baya ga akila sale kakakin majalisar dokokin kasar da ke kawance da haftar a nashi bangaren akila sale ya gabatar da wani jawabi ta hanyar faifan bidiyo yana mai kira ga al'ummar kasar libya da kada su dora alhakin abin da ya faru a derna kan mahukuntan kasar yana mai nuni da cewa abin da ya faru lamari ne na kaddara kuma wajibi ne al'ummar libya su amince da hakan a jawabinsa ta hanyar kafar dandalin x imaduddin bada'i kwararre kan al'amuran libya da ke cibiyar bincike ta atlantic a amurka ya ce an sanya dokar hana zirga-zirgar 'yan jarida a darna a halin yanzu an kuma katse hanyoyin sadarwa a birnin kada a yi kuskuren fahimtar cewa wannan bayi da alaka da batun kare lafiya ko amincin al'umma amma mataki ne don azabtar da al'ummar darna kan zanga-zangar nuna adawa da suka gudanar kamar yadda tarik al-mejersi kwararre kan al'amuran yankin yammacin afirka a majalisar tarayyar turai kan hudar kasa da kasa ya bayyana cewa magana game da labari mai matukar tayar da hankali daga darna wanda yanzu ke ci gaba da faruwa na mummunar ambaliyar ruwa mazauna yankin suna fuskantar daniya da mu'amala irin ta sojoji kuma duniya tana kallo sannan duk wannan yana zuwa ne sakamakon zanga-zangar da suka gudanar kan nuna rashin amincewarsu da mummunan halin da suka shiga tare da neman hanzarta kai musu ɗaukin gaggawa wani abin lura a nan shine a shekara ta 2018 ne dakarun general haftar suka karba iko da birnin darna wanda ke dauke da mayaka da dama da suka yi fito na fito da sojojin marigayi mu'ammar gaddafi a lokacin juyin juyin halin kasar kuma shine birni ɗaya tilo da baya ƙarƙashin gaddafi a wancan lokaci a gabashin kasar sakamakon haka mahukuntan gabashin kasar suna ɗaukan darna a matsayin tungar 'yan adawa tun zamanin marigayi ma'ammar gaddafi a matakin da ya ɗauka firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabaiba ya ba da umarnin gudanar da zirga-zirgar jiragen sama kyauta ga dukkan ƙungiyoyin agaji da masu kai ɗaukin gaggawa da kuma masu aikin sa kai da suke aiki a yankunan da masifar ambaliyar ruwa ta shafa da suke son komawa birnin tripoli daga birnin darna a sanarwar karamin minista mai kula da harkokin firayim minista da na majalisar dokokin kasar umarnin addabeba za ta kuma karfafa gudanar da ayyukan ƙungiyoyin kwararru masu son tafiya zuwa yankunan da masifar ambaliyar ruwan ta shafa a kasar a bangare guda kuma jami'an kiwon lafiya suna ci gaba da gudanar da ayyukan jigilar marasa lafiya zuwa asibitoci da neman mutanen da suka ɓace gami da tattara gawakin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwan birnin derna kungiyar agaji ta red crescent ta libya ta ce kungiyoyin agaji na fuskantar kalubale sosai wajen ceto gawakin mutanen da suka mutu a cikin teku kamar yadda gwamnatin haɗin kan ƙasar ta sanar da cewa kusan kashi saba'in cikin ɗari na ababen more rayuwa sun salwanta ko sun lalace a yankunan da hatsarin ya shafa yunkurin ayyukan agajin gaggawa na libya tare da goyon bayan kungiyoyin kasashen waje na ci gaba a fagen binciken mutanen da suka bata da kuma gawakin waɗanda ambaliyar ruwa ya ritsa da su a birnin darna yayin da kasar amurka ta yi alkawarin bayar da tallafin kuɗi dala miliyan goma sha ɗaya don magance bukatun agaji shugaban kasar amurka joe biden ya ce amurka za ta samar da tallafin kuɗi dala miliyan goma sha ɗaya ga ƙungiyoyin agaji don biyan buƙatun jin ƙai a ƙasar libya sanarwar da fadar white house ta fitar ta ce ma'aikatar harkokin wajen amurka da hukumar raya ƙasa da ƙasa ta amurka za su taimaka wajen haɗa kai don gudanar da tallafin jin kai ga mutanen da suka fi buƙatar tallafi ta hanyar haɗa kai da ƙasashe da ƙungiyoyi masu zaman kansu na duniya da suke ba da tallafi mai mahimmanci kamar samar da tsabtataccen ruwan sha abinci magunguna matsuguni da taimakon magunguna domin kula da kiwon lafiya jami'ar hukumar kula da ayyukan jin kai a libya george gate ganun ta tabbatar da cewa tawagogin hukumomin majalisar ɗinkin duniya tara ne suke cikin ƙasar libya domin gudanar da ayyukan kai kayayyakin agaji zuwa darna a wani zaman taron manema labarai gagnon ta ce yiwuwar samun mutanen da suke raye a ƙarƙashin baraguzan gine-gine a darna ba shi da rinjaye amma har yanzu ana ci gaba da gano gawakin musamman daga teku ta yi nuni da cewa idan aka yi la'akari da yanayi da girman wannan bala'in ƙungiyoyin agaji sun damu matuƙa game da matsalolin kiwon lafiya da kuma yiwuwar kamuwa da cututtuka da suke yaduwa tare da gurɓata ruwa musamman haɗuwar hanyoyin ruwa da ƙazanta a birnin darna da hakan zai janyo mummunar ɓarna. a nashi bangaren ministan lafiya a gwamnatin da majalisar dokokin kasar ta nada usman abdul ya ce babu buƙatar fargabar barkewar annoba a darna a bangare guda kuma shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a libya abdullah batele ya yaba da yadda jama'ar ƙasar libya suka haɗa kai don ba da tallafi ga waɗanda bala'in ambaliyar ruwa ta shafa wanda ya bayyana a matsayin wacce ba a taɓa ganin irin ta ba a tarihin ƙasar a wata hira da ya yi da gidan talabijin na aljazira batele ya kara da cewa abin da ya faru da birnin darna da mazaunansa bala'i ne na ɗabi'a amma ba zai yiwu a kore sakacin ɗan adam ba sannan ya jaddada cewa da tun da farko an sanar da jama'a yiwuwar bullar ambaliyar ruwan da ba a kai ga samun irin wannan mummunan hasarori da aka yi a birnin ba Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Tumarilla da kuma haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa mu kasance lafiya. كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير التخني يوتاب مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز